is my honor and lifetime privilege to commission the Mamadou Engineering Village for families of IDP in Burma local government area. It is also my honor and privilege to flag the second phase the construction of Mamadou Engineering Village for families of IDP in Ghana local government area gwamnan jihar borno honorable kashi shatima kenan ke kaddamar da rukunin gidajen nan guda ɗari da aktajin nan na afirka dr alhaji muhammadu indimi ya gina ga yan gudun hijira da ke garin bama da kuma asa sa mai ginin wasu rukunin gidajen guda ɗari a garin gala da za a soma cikin yan kwanakin nan don tallafa yan gudun hijira da rikicin boko haram ya ɗaiɗaita gwamnan ya kuma yaba wa dr muhammadu indimi game da irin wannan taimako da yake wa al'ummar jihar borno musamman ma 'yan gudun da rikicin boko haram ya raba su da muhallansu da ya ce suna cikin wani hali na kakani kayi back in 2014 alhaji dr muhammadu indimi donated the sum of 5 million us dollars at a presidential fundraising dinner that aimed to mobilize resources ya ce ko a shekarar 2014 sai da alhaji dr muhammadu indimi ya ba da gudunmawan dalar amurka miliyan biyar a wani taron liyafa na fadar shugaban kasa da aka shirya don neman hanyoyin da za a bi na tallafa wa tallafawa da rikicin boko haram din ya shafa na kuma tambayi alhaji dr muhammadu indimin game da dalilansa na taimakawa irin waɗannan al'umma da kuma abin da ke cewa a yau a borno a dai shekaru irin nawa ba wanda ya fi ni sanin gala sai dai kaman galadiman dikwa shine da na buɗe ido na gan shashen so in gala tana cikin raina dalili nan na fara kasuwanci nakan je har gala da kafa ina yaro karami daga maiduguri daga maiduguri sometime da keke sometime da damuna in muka fara zuwa mukan yi kwana talatin a hanya ba mu je ba ba wahalar da ban sha ba an gala shi yasa na ga cewa fa yanzu ya kamata na yi wani abu shine dalili kamar rukunin gidaje nawa ne eh, za ka kasa sa a garin gala gidaje 100 family 100 yanzu kamar na bama mun samu mutanen da za su shiga already duk mun shirya komai da komai family su ɗari mutum ɗari shida kamar yawon nan yin rukunin gidaje zai kasance ne kowane gida da akwai ɗaki uku da falo da bayan gida da kicin an gina su ma mutanen gari ne ko kuma mutanen da wannan rikicin boko haram ya tattaba ba zan iya cewa rikicin wani abu ba mutanen dai da suke da wahala wanda aka rurrusa musu gida aka kokona musu gida wanda suke cikin wahala kuma in gaya maka yanzu muka fara wannan sai dai ka tambayi ofis ɗina amma dai ka san gida ɗari ba karamin abu bane kana magana kuɗi mai yawa me yawa alhaji muhammadu indimi kenan shugaban gidauniyar indimi foundation ke bayani game da sake so mu gina gidajen nan guda ɗari ga yan gurin hijira a garin gala bayan kaddamar da wasu gidajen guda ɗari da aka yi a garin bama haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya